Barka da zuwa tashar tsakar gida. Maulidi in dai halaka ne, Allah ka halakar da ni ina maulidi. Maulidi in dai saban Allah ne, Allah ka sa in mutu ina yin sa don alfarmar sirrin Annabi Muhammad. Bai da nake faɗi ne, ko ca aka yi annabi ya hana ji wallahi sai mun yi. Saboda alhurmatu aula min ta'a. Ka ce wani ya ce in annabi ya hana abu zai yi wallahi sai na yi.

rabbana allah ka buwa ya ba ta mukarka kai ka yi haske lafiya uban girma kai nake lafiya uban girma kai nake wadege lafiya uban girma kai nake wadege ya rabbana ilahi ya gare mu daina tashin jijiyar wuya wurin kafarta juna da ainihin cin zarafin juna akan maulidi wanda wani wanda baya yi sai a ce masa ayin maƙiyin annabi ne baya son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ba haka bane wani kuma yana yi kai shi wani abuwa shi sa matsala ce wacce ya kamata mu mata nazari mu karatu mu faɗa an rawaito imam ibn hajar al-asqalani yana cewa amalul maulid ishtamalat mahasin ya ce aikin maulidi in ka duba mutanen kirki da suka yi suke da kyakkyawan niyya ya tattara wasu abubuwa masu kyau ya ce wanda ya guji wajen yinsa ya yi ƙoƙarin yin kyawawan abubuwa bai cakuɗa maza da mata ba bai zo ana rawar dj ba bai zo ana kaɗe-kaɗe ba a shi ya je kawai ya zauna ana majalisi ana faɗar ayoyi da martabobin manzara ba tare da cin zarafin wasu ba da kona wasu rai kasan wasu sun sun zo wajen maulidi sun ta cin mutuncin mutane ha kawai wani ma bai ji saboda ko ne mai gemu a kusa da wajen sai ta tsine masa cewa ai baya son annabi baya ai kaza ta kamba mu abubuwa har ma ga mutum yana cewa ai watan maulidi ya fi watan ramadana wanda ba shi da hujja ai ta irin wasu to in kai haka to kayi illa amma ibn hajar yana ka kaje kai kamar yadda dattijai bayan allah zaka suna yi a sati a ran wuta ana tane hatar rabi'i ana waye da sauransu da irin wasu abubuwa dai da ikilasi ka same su to kyale su in sun yi a kan daidai ladansu yana wajen Allah in ba a kan daidai suka yi ba to ijtihadi suka yi shi mai ijtihadi yana iya kuskure yana iya rashin kuskure amma mutumin da ya zo ya zo da wasu abubuwa ya zo da wasu abubuwa na kaɗe kaɗe zo da kana kallon abin ka san wannan ba musulunci ba ne to wannan tabbas bid'a ce wacce take bata halatta ba wacce take maimakon ka kawo manzala sallallahu alaihi wasallam girma da daraja to ka zo kana zuwa da wasu abubuwa shi sa nake cewa abin mai adalci dukkan bangarorin guda biyu da masu supporting din maulidi da masu suka maulidi duk ana buƙatar a yi nazari a natsu a kalli abin a tsanake da haka ya kamata yan uwa mu kiyaye mu kokarin fahimta cewa yan uwantakan mu a musulunci yau ta komai mu samu haɗin kai ya bi komai domin shi maulidi har abada wani ba zai taɓa yin maulidi ba duk yadda za ka kai da kamfen cewa a yi maulidi a yi kaza ka samo ayoyi da ke ta isa hari wallahi wani ba zai ba shi ya ɗauke shi bid'a shi domin annabi bai ba sahabbai ba su ba tabi'ai ba su ba hakanan kai kuma duk yadda aka ce maulidi bid'a ce kaza kaza shi kuma wani fa sai yayi har abada sai an dinga maulidi shi ya fahimce shi kauna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tunawa da shi ne da wayar to kaga duk bai kamata mu wahalar da kanmu ba maimakon mi haka mu ƙoƙarin koma wajen fito da daraja da kimar manzala sallallahu alaihi wasallam ƙasashe da yawa ana cin mutuncin manzala sallallahu alaihi wasallam irin su Norway irin su Denmark wasu abubuwa to maimakon mu karkata wajen rabuwa kai me abin da zai amfanar da musulunci da haka hukuncin zan baka ka tafi a fahimta ka kawai in ka dauke maulidi bidiya je ka haka in ka ɗauki maulidi ba bidiya ba je ka haka fal hukum ilallah Allah ka dace abinda ba za ka iya ba karkata shi hankali ka karkata shi hankalin mutane an fahimci matsala guda biyu ne akwai wanda ya isa hana maulidi akwai akwai eh, nan akwai ko zai wahala akwai wanda ya isa kuma ya ce sai kowa ya maulidi sai kowa ya dada da maulidi shi kenan sai mu daina tashin hankali akan wannan matsala maulidi iskanci ne iya sheke ne yawwa ba mai yin sa sai dan iska ba mai da martani ba dole mu mayar ga iskanci da suke a fili muna gani kusan dai wannan bidiyon ne a sanina ya kawo waɗannan 'yan mishkilin da ake fesin a tiktok a cikin satuttukan nan wannan ya bidiyo ya tura wancan martani wancan ya bidiyo ya tura wancan martani zagi ta uwa ta uba ta rashin mutunci ta cin mutunci ni a nawa tunanin fa waɗanda ba musulmai ba kawai kallon mu suke muna faman ciwo junan mutunci muna zagin junan mu ni da tunda nake ban taba ji ba kuma ban taba gani ba ko da turanci ko da hausa wani christian wanda yake alal misali catholic yanzu yana zagin wanda ba dan catholic bane ba yana ci masa mutunci kalmatu shahada la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta hada ka duk wani musulmi dukan musulmi kuma ya san da cewa sibabul muslimin fusukun zagin musulmi fasikanci ne ni gai nake a dan karamin tunani duk wannan zage zagen da kuke a TikTok kuna mai walijina martani kamar kuna zama da mutunci ne mu a wajen waɗanda ba musulmai ba amma idan kun ji wani abu ba daidai ba ku zo ku gyara mun Allah ya samu dace wallahi ni ko scrolling yanzu bana ma so in yi a tiktok irin wannan wungulkawa saboda bana so ake hasko min irin wannan abin bakin ciki ne yake damuna a zuciyata in naga irin wa'annan bidiyoyin saboda ko ba komai abin da za ku dinka dubawa na wajen mu wanda ba namu ba dariya za a yi mana to dan Allah dan annabi ku ya hakuri komai ya zo karshe shi kuma wannan ya san cewa bai kyauta ba kuma wannan magana da yayi ta tsakaninsa ne da ubangiji zai je ya tarar da abin da ya aikata tun da shi ya san me ni cikakkiyar yan maulidi ta kuta babu inda ba ma zuwa sokoto ziyarar kabarurruka waliyai komai muke na gari bai kyauta ba ban ji daɗi ba maganan da ya so amma mu zamanto masu rufa wa junan mu asiri yan cikin gida kun gane ai me nake nufi wannan maganar ce ce kucen da ake yi ya isa yara ƙananu su kafe hoton shi su ta zagin shi manya su kafe su ta zagin shi haba sauran fa wa'anda ba yan namu ba suna suna fa TikTok din nan kuma duk suna ganin abin da yake faruwa saboda tsabar tsanan ma da suka yi mana wani zai iya bayarwa ko baya jin Hausa ya ce ai mai translation ko ya kai shi bidiyon yana faɗa ana mai translation din abin da yake cewa mun ci baya ko mun ci gaba to amma in mun haɗe kanmu mutum in yayi ba daidai ba akwai mai hankalin da yake zaka iya zuwa ka kai shi wani guri a kira shi a yi interview da shi akan abin da ya bai kyauta ba amma ba mu fito ba kowa ya dasa hotonsa a gaba yana zagi a ce menene dan wajen gari sai ai malamin addini aminin su ne kaza yi kaza irin wannan abin gaskiya yana kawo mana matsala a wajejen wa'anda ba mutanen mu ba gaskiya ya kamata mu gyara sosai da kuma sauran wa'anda za su rinka shiga